barkanku da zuwa tashar Hausa Royal TV. Ku yi subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Muhammad Salisu Hamisu. Jama'a mu barka mu barkanmu da warhaka da farko ga muhimman kanin labaran. har yau dai bata canza zane ba al'umma na ci gaba da jan dogayen layuka a bakin bankuna a tarayyar najeriya domin neman kudaden kashewa a bangaren da ya shafi jihar jigawa kuma kasirar hukumar kiyawa an samu wata gobara da ne wato gidaje da dama sai kuma kasar mali ana sauran makonni biyu a gudanar da zaben raba gardama har yanzu ba a buga kogyan soma yakin neman zaɓe ba kamaru da faransa sun kafa wani kwamiti da zai zakulo irin ta'annatin da mulkin mallakar faransa ya shuka wa kasar kafin 'yancin kai a yayin da tunisia kuma ɗalibai ne ake ƙoƙarin kwantarwa hankali 'yan kasashen asalin kasashen afirka bakar fata sakamakon kasassafar da shugaban ƙasar yi A Najeriya har yanzu ana fuskantar dogayen layukan bankuna wajen neman kudaden naira duk da hukuncin da kotun kolin kasar ta zartar na bada umarnin ci gaba da amfani da tsofaffin kudade da sababbi a lokaci guda har zuwa ranar 31 ga watan Disambar shekarar nan. Ga dai rahoton da Usman Ibrahim Tinau ya haɗa mana. A satin da ya gabata ne kotun kolin Najeriya ta yanke hukunci da a ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗaɗe har zuwa ranar 31 ga watan Disamba na wannan shekara. Wannan hukuncin ya biyo bayan da wasu gwamnoni suka garzaya kotu domin kalubalanta babban bankin ƙasar na ba da umarni da a daina amfani da tsofaffin kuɗaɗe ranar goma ga watan Fabrairu. Alhaji Ahmed Sale wani mazauni Abuja ya mana ƙarin bayani kan halin da ake ciki. A gaskiya a nan Abuja kuwa wasu bankunan gaba ɗaya in ka je ba kuɗi ba tsohon ba sabon wasu kuma in ka je za su haɗa maka da tsohon ne da sabon tsohon sai a baka dubu uku sabon a baka dubu biyu kuma wasu bankunan suna badawa dubu uku kawai suke badawa ba ma tsohon sabon suke badawa kuma dubu uku ke badawa. to sai dai lamarin ya sha bamban a kanan dabo domin dama sun ce ko da mai ka zo an fika ahmed umar musa wani ɗan jarida da ke kano ya mana ƙarin bayani bayan da ya kuma sauko a banki da sanyin safiyar yau. to alhamdulillah yau nan jihar kano zan iya cewa abinci san barka duba da yadda suke bada tsofaffin kuɗi a wasu bankunan wasu bankunan kuma akwai cincirin da layi marka kwarai da gaske ko da na ziyarci wani banki a nan jihar kano na zan iya cewa tun wajen misalin karfe biyar da arba'in da biyar kenan na asbayi na ji na tare da layi wanda dan iya cewa kusan mutane ne sama da guda ɗari biyu da arba'in a kan layi sababbin kuɗi a wannan bankin ba tsofaffin kuɗi suke bayarwa duka tsofaffi suke bayarwa. yanzu haka dai rahotanni da ke fitowa daga sassan ƙasar daban-daban suna nuni da cewa akasarin bankuna ba su ba da tsofaffin kuɗaɗe kuma babu sababbi kuma ga dogayen layi a bankuna usman tunau arab aya hausa. ana fargarabar rasa rayukan mutane da dama a wata mummunar gobara da ta tashi a sassa da dama na karamar hukumar kiyawa da ke jihar jigawa arewacin tarayyar najeriya da ta kona gidaje da a yau talata kenan majiyoyin ganau sun bayyana cewa gobarar ta kona gidaje da shagunan kasuwanci da ya kai wato iyalai da dama rasa matsugunansu a yayin da ake ko kuma ƙasa da makonni biyu a gudanar da zaben raba gardama kan sabon kundin tsarin mulkin ƙasar mali har zuwa yau mahukunta da lokacin zaɓe a ce har yanzu ba a buɗe yakin neman zaɓe ba rashin buɗe wannan yakin neman zaɓe ya tabbatar da cewa mawuyacin abu ne a iya gudanar da zaɓen raba gardamar wanda ke zama ɗaya daga cikin muhimman sharɗa da ke kunshe a cikin kundin zaɓen. Le référendum peut se faire le 25 juin. ana iya gudanar da zaben raba gardama a ranar 25 ga watan yuli wanda hakan zai ba da damar kafa dukkanin bangarorin hukumar zaɓe mai zaman kanta zai kuma ba wa masu zaɓe damar shirya gudanar da zaben raba gardamar abin nufi a nan a sanar ko fayyace dokokin da sabon kundin tsarin mulkin ya kunsa ga jama'a tare da ƙara kutsawa wajen rarraba katunan zaɓe da kuma karɓar su. Buhari Bintu Funne Samake kenan. domin samar da haske kan zargin cin zarafin ɗan adam da aka gudanar a lokacin mulkin mallakar ƙasar faransa ga ƙasar kamaru da aka jima ana shiru a kai a yau an kafa wani kwamitin ƙwararru masu bincike na haɗin gwiwar ƙasashen faransa da kamaru da yanzu haka ya fara gudanar da aikin tantance irin wato mugoyin rawar da faransa ta taka kafin samun 'yancin kan wannan ƙasa da ke yankin tsakiyar afirka Ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International ya rafi Gwamnatin kasar Tunisia na ci gaba da kokarin daukar wasu jerin matakan tabbatar da kwanciyar hankali bayan kasassabar da shugaban kasar ya yi. ta nuna kyama ga 'yan afirka bakar fata yanzu haka dai gwamnatin na kokarin kwantar da hankalin ɗalibai 'yan kasashen bakar fata da ke karatu a wannan ƙasa declin wata ɗaliba ya jamhuriyar tsakiyar afirka ta yi tsokaci Bambanci da lokacin COVID-19 shine kowa yana gida, yayin da a wannan lokaci yanayin shine 'yan Tunisiya na ci gaba da zuwa makaranta. kuma mu 'yan kudu da sahara ne muke bi ko ɗaukar darussa ta yanar gizo ɗaukar darussa ta wannan hanya ba su yi mana amfani a kan layi ba saboda akwai wasu batutuwa da suka cancanci a su kai tsaye kamar lissafi don haka dole ne mu saba da shi saboda yana da rikitarwa ba za mu iya fita don tsoron kada a kai mana hari ba Glenn kenan wata ɗaliba ta jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Bankin Duniya ya sanar da dakatar da tattaunawar da yake yi da gwamnatin ƙasar Tunisia bamar mummunan kalaman da shugaban ƙasar Kais Sa'id ya yi akan wato 'yanci ranar kasashen afirka baka fata da ke zauna a wannan ƙasa da ke nuna kyama a gare su wanda tuni ya jefa rayukan bakin a cikin wahalhalu na kai musu hare-hare shugaban bankin davis malpass ya bayyana ya sanar da dakatar da ganawar da ya tsara yi tsakaninsa da shugaba said wato haka zalika bankin ya janye daga dukkan wata su shirye shiryen da ya faru da kasar ta tunisia da ya sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International RFI. An rufe gidajen sayar da mai tare da dakatar da jigilar kayayyaki a kasar Faransa a wannan lokaci da kungiyoyin ƙwadago suka fito kwansu da kwarkwatar su domin gudanar da zanga-zangar adawa da matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka na yin garan bawul ga tsarin fansho. rahotanni daga majiyoyin gwamnati sun bayyana cewa kimanin masu zanga-zanga miliyan ɗaya da dubu arba'in ne suka halarci zanga-zangar ta yau a ko'ina cikin faɗin ƙasar a yayin da babbar ƙungiyar kwadago ta ƙasar cgt ta ce mutane miliyan uku da rabi ne suka halarci zanga-zangar ta yau shamsiya haruna ta haɗa mana rahoto Ƙungiyoyin kwadagon dai sun sha alwashin dakatar da duk wasu harkokin gudanarwa a ƙasar domin dakile yunkurin gwamnati na ƙara yawan shekaru kafin yin ritaya wato daga shekaru 62 zuwa 64. Shirin ma ga tsarin fansho na cikin kudurorin da shugaba Macron ya gudanar da yakin neman zaɓe a kai a lokacin yaƙin neman sake zaɓensa a shekarar da ta wuce. Wanda 'yan majalisarsa ke ganin ya zama wajibi a yi hakan don kare shirin fanshon ƙasar daga durƙushewa. sai dai suna fuskantar turjiya daga bangaren majalisar dokoki da kuma al'ummar kasar inda kusan mutum biyu a duk cikin mutum uku ke nuna rashin amincewa da shi ya zaka dai kungiyoyin sun ce yajin aikin na yau talata zai gurgunta sha'anin sufuri na kasar yayin da aka yi hasashen cewa dubban mutane ne suka shirya fita zanga-zangar a birane da kuma ƙauyuka na sassan kasar Ƙasar Koriya ta Arewa ta gargaɗi ƙasar Amurka a kan kakkaɓo dukkan wani makami mai linzami da za ta harba domin gwaji a tekun Pacific a lokacin atasayen sojin haɗin gwiwar da Amurkan ke shirin yi da ƙasar Koriya ta Kudu a matsayin kaɗa kungiyar yaƙi. A cikin jawabin da ta gabatar ƙarnuwar ƙarfe-ƙarfe shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-jong ta ce, wato kakkaɓo ta makamin gwaji da za ta yi a cikin tekun na Pacific na matsayin ƙaddamar da yaƙi ne akan ƙasar ta Koriya ta Arewa. Shugaba Alexander Lukashenko na ƙasar Belarus ya sanar da kama mutane sama da 20 da ake zargi da hannu a wajen kai hari kan jirgin sojan ƙasar Rasha a cikin watan jiya, harin da bangaren adawa ya ɗauki alhakin kaiwa. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Belta ya ruwaito Lukashenko da ya kasance babban amini ga ƙasar Rasha na cewa za su wato suna ci gaba da lalubo waɗanda ke da hannu a ciki a yayin da dama daga cikinsu suka arce. karfe tara da mintuna goma daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. kai tsaye ina tare da shamsiya haruna domin gabatar mana da labaran wasanni barka da shigowa to a gaishe da muhammad salisu hamisu wato bari mu faro daga kasar ingila kenan kocin tottenham antonio conte ya ce likitoci sun damu matuka game da lafiyarsa amma yanzu yana cikin koshin lafiya yayin da ya koma kungiyar wato shi da e eh, kasan an yi masa wato aiki ne saboda fama da matsalar mafitsara da yake a watan jiya to amma kuma duk da cewar ya koma ita kungiyar don ya ci gaba da jagoranci sai dai kuma jikin nashi bai murmure kamar yadda likitoci suke so ba hmm. don haka ba shi da zaɓi sai dai koma ƙasarsa ta italiya domin ci gaba da karɓar kulawar likitoci kuma yanzu haka dai shi wannan mai horaswa abin da rahotanni ke cewa zai dawo ya jagoranci kungiyar a wasan da za ta yi da AC Milan a gobe Laraba kenan. Hmm. To Muhammad Salisu Hamisu yanzu haka dai an fara wasa tsakanin Benfica da Club bruce a zagayen mintin shida na gasar cin kofin zakarin turai inda minti goma sha ɗaya da fara wannan wasa kenan sai kuma wasa tsakanin chelsea da borussia dortmund ma da agogo ya ce za su fara wasan su da karfe tara da minti goma daidai agogon najeriya niger da kamar da chadi haka to yanzu haka dai abin da za a ce shine fafatawa tsakanin waɗannan manyan ƙungiyoyi biyu don ganin cewar sun tsallaka zagaye na gaba a wannan gasa ta zakarin turai hmm. to har yanzu dai muna gabatun na ita zakarin turai wato hukumar shirya gasar ta uefa ce ta mayar da magoya bayan liverpool waɗanda suka halarci wasan ƙarshe hmm. na gasar zakarin turai da aka yi a 2022 kuɗin tikitin su kuma wannan na zuwa ne bayan wani rahoto mai zaman kansa da aka fitar wanda ya ce uefa tana da alhaki kan harin da aka kai wa magoya bayan liverpool a wasan ƙarshe da ta yi da real madrid a birnin